This is the voice of America. The following program is in Hausa. sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so akan adireshinmu na voahausa.com Masarai Assalamu alaikum barkanmu da daren yau har yanzu ma dai Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim kalmasi Garba da sauran abokanan aiki. Muka sake dawowa da wato da sabon shiri a daidai wannan lokaci. A shirin namu yanzu za ku ji irin canje-canje da wasu suka ce an fara samu a Najeriya kamar yadda bayanai ke nunawa a shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter da sauransu. Wato tun kafin ma a rantsar da zababben shugaban kasar Janar Muhammadu Buhari. Sannan za ku ji cewa mai yiwa ba za a yi zaben gwamnoni ba a jihar Borno za ku ji ko menene dalili. To amma kada a manta yau rana ce da kofa ke buɗe da za ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwa da dama. Za kuma ku iya kiran mu da wannan lambar wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma a saka alama ƙari wato plus sannan a saka ɗaya sai a jero lambar. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. fadar shugaban amurka ta white house ta ce ana kyautata zaton shugaban amurka barack obama da takwaran aikinsa na cuba raul castro za su yi ganawar tarihi a gobe asabar a wurin babban taron kasashen nahiyar amurka a panama mataimakin mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro ben rhodes ya gaya ma manema labarai a birnin panama city a yau dinnan juma'a cewa shugabannin biyu za su gana a wurin taron to amma ya zuwa yanzu ba a tsara wata tattaunawar bai ɗaya a hukumance ba da ya juya ga tattaunawar da mr obama da mr castro suka yi ta wayar tarho a ranar laraba ross ya ce shugabannin biyu sun sake nazarin batun sake maido da cikakkiyar hulɗar dumulmasiya tsakanin amurka da cuba to amma ya ce har yanzu akwai bambancin ra'ayi tsakanin su Ross ya ce shugaba Obama ya lura cewa har yanzu kungiyoyin sa kai na fuskantar tsangwama a Cuba. To amma ya yi imanin cewa idan aka ja gwamnatin Cuba a jika aka dama da ita za a sami sakamako mai alfanu. Ba a bayyana tattaunawa ta wayar da Obama da Castro suka yi ba sai a yau dinnan Juma'a. Shugabannin biyu sun yi tattaunawar kafin Mr. Obama ya bar birnin Washington kan hanyarsa ta zuwa yankin na Caribbean. a watan disamba ma sun tattauna kafin mr obama ya ba da sanarwar sauyin salo a yadda amurka ke daukar cuba to hare-haren jiragen yakin taron dangin da kasar saudiya ke jagoranta sun bararraka a kasar yemen a rana ta goma sha shida a jere a yau dinnan juma'a inda suka auna wuraren adana makamai waɗanda 'yan tawayen huthi na mazhabar shi'a ke amfani da su a sana babban birnin kasar. shaidu sun ce har-haren sun shafi ma'aikatar tsaro da sauran cibiyoyi ciki har da wani sansanin soji wanda ake kyautar zaton yana ƙarƙashin ikon wasu dakarun 'yan tawaye ne da ke biyayya ga tsohon shugaban ƙasar yemen wato ali abdullah saleh 'yan tawayen dai na iko da sana kuma suna ƙoƙarin kwace birni mafi girma a kudancin yemen wato aden yayin da su wato suke fafatawa da sojojin da ke biyayya ga shugaban ƙasar wanda ƙasa da ƙasa ke goyon baya wato abdu rabbu mansur wanda kwanan nan ya tsere daga kasar wani mai magana da yawun hadikwatar tsaron amurka ta pentagon ya faɗa yau a juma'a cewa lalle akwai takaddama kan kowa ke da iko da birnin na aden to amma babu shakka yan huti na iko da sashi mai girma na birnin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wakilan gwamnatin siriya da na wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye sun kammala tattaunawarsu a yau dinnan juma'a a ƙasar rasha ba tare da alamar cima jituwa kan yadda za a kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru hudu ana gwabzawa ba wannan ne zagaye na biyu na tattaunawar zaman lafiyar siriya da ake yi ba tare da wani ci gaba ba a wannan shekarar wadda ake yi a ƙasar rasha wadda Aminu ya ce ta kudda kutta shugaban siriya mai fama bashar al-assad bayan tattaunawar kadiri jamil jagoran kungiyar 'yan tawaye ta 'yan neman canji a siriya ya ce da buƙatar a sake wani babban taron ƙasa da ƙasa na neman zaman lafiya wannan tattaunawar wadda ƙasar rasha ta ɗauki nauyinta ta samu halartar jami'an gwamnatin siriya to amma bata samu halartar babbar kungiyar gamayya wadda kasashen yamma ke goyon baya ba tattaunawar ta gudana ne a yayin da sansanin 'yan gudun hijira na falasɗinu wanda ke yarmuk bayan garin da mashku babban birnin ƙasar ta siriya ke ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon mayakan isis to labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc tun bayan da aka kammala zaben shugaban kasa a Najeriya wanda zababben shugaban kasa janar Muhammadu Buhari ya lashe, wasu na ganin an fara samun canje-canje kamar yadda bayanai ke nunawa a shafukan sada zumunta na Facebook da na Twitter da sauransu. Wato tun kafin ma a rantsar da zababben shugaban kasar. Ga Halima Jimrahu da ƙarin bayani a wannan rahoto na musamman da ta haɗa mana. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini Guguwar canjin da ta fara kaɗawa bayan nasarar da danar Muhammadu Buhari a zaben shugaban kasar Najeriya ta taho da ɗimbin bayanai a kawohin sada zumunta da musanyar ra'ayi irin su Facebook da Twitter. Kowa yana ta hurta albarkacin bakin shi. bayanan na ta nuna cewa wasu abubuwa sun fara canzawa su da kansu tun ma ba a rantsar da shugaba mai jiran gado ya shiga gidan gwamnati ba Daga cikin irin abubuwan da aka ce an ware gani suna canzawa akwai maganar wadatar mai. Da cewa mutane sun hara bin layi su da kansu, kai har ma da maganar cewa wasu maƙudan kudaden da suka bata a ƙasar Najeriya sun bullo. To shin da gaske ne abin nan ya hito hili karar ana gani ko ko dai jama'a na bayyana abin da suke tsammanin gani ne? Mai ya wadata a gidajen mai a halin yanzu haka. Abinda kafin wannan lokaci ana dogayen layi musamman anan cikin garin kaduna hmm. kuma farashin dala ya sauka wurin su hudu ko biyar sannan kuma tsaro dai ya inganta irin koke-koken da ake yi to allah ya kawo mana saukin shi to muke magana kana magana da Malam Rabiu 'yan majalisu legislators Quarters MQ3 Nigeria. An ce abubuwa sun fara canza tun kafin ma Buhari ya kai ga shiga gidan gwamnati. Menene gaskiyar eh, wannan? Kamar kuma me ya eh. fara canzawa din? Abin da ya fara canzawa shine na farko dala dai ta sauka a wannan kasa. Hmm. Kuma duk wani mai hankali wanda yake cinikayya da wanda baya yi yana farin ciki da saukar dala nan lambuwan kenan. Lamba eh. tu kuma bama-baman da suke saba eh, suka aka saba jin su suna tashi can state din da can local government din da can ƙauyen tun daga ranar da Buhari ya ci wannan mulki mun ji wannan bangaren komai yayi shiru. to kaga wannan ma alamu ne cewa rahama ta shigo a wannan kasa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam barista barka da warhaka. An ce Najeriya ta fara samun canje-canje. Me gaskiyar wannan? Wannan wannan magana na karan kai gaskiya yi ce. Wannan kuɗi da ake cewa sun bace about 20 million dollars wanda shi lamisa da ya raising alam din. Mm. Hakikanin gaskiya mun samu rufe cewa an dawo da wannan kuɗi a a federal account ke general bank mm. wato asusun gwamnatin tarayya mm. sannan kuma a kasancewan muhammadu buhari eh, ya zama shugaban kasa mai jiran gado yanzu ya sa yawancin mutanen da aka same shi da ce hanci da rasawa a Najeriya sun fara maido da kudaden da suka yi a ringizo da shi su sun kiɗi ne saboda tsoron hukunci sun san cewa idan duk wanda bai dawo da wannan kuɗi ba to aka ko aka aka gurbanar da shi gaban kula to za a hukunta shi kasancewa yanzu an samu shugaba na gari wanda bai wasa da rashawa mm. to sai kasance kowa ya dawo ya dawo hankalin kai shi To sai dai malamin koyar da aikin jarida a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Kabiru Ɗanladi Lawanti, mai hoshin baki kuma mai lura da al'amuran yau da kullum. Shi ra'ayin shi ya bambanta game da waɗannan bayanan canje-canjen abubuwa da ake ta yaɗawa. Gaskiya ba za mu iya cewa suna faruwa ba, akwai dai wata watakila wurare daya biyu da zaki tara in an zo layi ko da banki ne gidan mai mutane in wani ya nemi wuce layi za a ce canji ya zo da mutane su koma layi akwai irin waɗannan wuri daya biyu haka sannan in kin kula in kina bin abubuwan da suke faruwa a ainihin abun nan na sada zumunta din nan kamar social media za ki ga akwai hotunan da ake posting na tsohuwar ministan mai da mai magana da yawun department of state security service wato 'yan sandan ciki cewa sun je wajen tsohon shugaban kasa abdulsalami abubakar amma ba san me suka tattauna ba wasu na cewa ta je neman matakalan sauka a hankali ne saboda irin abubuwan da ake zargin ta aikata a ministry nata wato na na fetur. To idan da gaske ne an fara ganin abubuwa na canzawa su da kansu a Najeriya tun shugaba mai jiran gado bai kama aiki ba kenan dai dama 'yan najeriya mutane ne adalai masu da'a da sanin ya kamata kwarai da gaske yanzu in kin lura abin da ya faru a lagos na bin uh, one wato mutum ya bar hanyar da ya kamata ya biya wata hanya saboda neman sauki akwai yuton a wani wuri da zai je yi amma saboda akwai sauki sai ya bi one lokacin da fashola ya zo ya tilasta mutane suna suna suna bin ka'ida to amma idan haka ne 'yan najeriya suna da waɗannan kyawawan halaye Me ke hana su yi kansu kirki da da'a da adalci? Abin da kawai 'yan Najeriya suke bukata gaskiya suna son wanda zai tsawatar musu ne. To kin kake na abin da mutane 'yan Najeriya suke nema kawai shugaba da zai tsawata musu ne ce musu to ga abin da ake so a yi. Kuma ana kyauta da zato ga Buhari cewa in yazo zai tsawata mutane. akwai dai ayyuka da yawa da suke gaban shi amma muna tunanin cewa farkon abin da ya kamata a yi wa mutane shine a sa su akan ka'ida in mutane suna kan ka'ida sauran abubuwa su abin da turawa suke cewa will fall in place wato komai zai zai bi hanya Najeriya ƙasa uwa uwa uba Najeriya uwa uba ya. To madalla a gaida Halima da wannan rahoto na musamman bari mu je ga batun zaben gwamnoni a Najeriya. Inda rahotanni daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar ke cewa mai yiwa ba za a gudanar da zaben gwamna wato gwamna ba a jihar. Ga ƙarin bayani a rahoton da wakilinmu Haruna Dauda ya aiko mana. kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kansa na jihar borno mr samuel madaki ya ce an samu akasi wajen buga katin zaɓe inda aka cire sunan jam'iyyar labour party wanda hakan ka iya kawo akasi wajen gudanar da zaɓen gwamnoni a jihar borno kwamishinan ya shaida min hakan ne lokacin da nake hira da shi ta wai talho ya ce tun dai suka sanar da hukumar zaɓe mai zaman kanta da ke babban birnin tarayya abuja wanda kuma yanzu hakan ake cigaba buga wurin katin na musamman da zai kunshi jam'iyyar labour party ya ce duk da cewa dan takarar gwamnatin jam'iyyar labour party ya rubuta musu cewa ya janye wannan takara nasa sai dai haka hakan ba doka ba ne na cewarsa wannan mataki da ya doka ya makara sai dai mista madakin ya shaida min cewa kwana hamsin da biyar ne akan baiwa duk wani dan takara da ya bukaci a musanya sunansa ko kuma janyewa daga zaben wanda yanzu hakan kasa da kwana biyu ne kawai a gudanar da zaɓe ya mika wannan bukatun nasa ko a jiya ma dai sai da wasu 'yan takarar gwamna guda takwas cikin goma sha uku da ake da shi a jihar borno suka ce sun janye takararsu inda suka ce sun yi bai'a da gwamnatin jihar borno wato da ke ƙarƙashin jam'iyyar apc waɗannan ma hukumar zaben ta ce a iya saninta waɗannan mutane har yanzu suna cikin ɗan takara dan a cewar su sun wuce wa'adin da aka ɗebar ma ɗan takara da ya kamata ya janye takaransa ko kuma ya sunansa da wani kwamishinan ya ce yanzu hakan ana kokarin kawo wannan katin zaɓe da ke ɗauke da jam'iyyar labour party wanda zai baiwa ɗan takarar shiga wannan zaɓe sai dai idan har wannan katin zaɓe bai samu ba ana iya ɗage wannan zaɓe har zuwa lokacin da aka samar da wannan sabuwar kati a wani batun kuma da ake tattautan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne suka kai hari garin burtai da ke karamar hukumar biyu a jihar borno wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda da kuma raunata wasu guda biyu wanda hakimin garin na buratai alhaji maina garga ya tabbatar min da akuwar hakan to ga shi ga mun sun kace mun mutum da ba shi abin da suka doka a wani ba da mota mota ba alhaji maina garga kuma ya ce akwai bukatar sake samar da matakan tsaro musamman ma a wannan yanki nasu da yanzu hakan yan bindigan ke cin karen su babu babbaka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. tuma da la'agai da haruna dauda yau rana ce da kofa ke buɗe inda za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwa da dama za kuma ku iya kiran mu da wannan lambar biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun nan ga wannan waka da za mu shakata da ita Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kuma la yanzu mun buɗe layukanmu kuma mun fara kira daga mun fara samun kira daga jihar gombe waye a kan layi a gombe to ga dukkan alamu mun rasa wannan layi na gombe kada dai a manta yau rana ce da fili ke buɗe da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan batutuwa da dama da suke ci muku tuwo a ƙwarya lambar da ita ce biyar amma a saka alama ƙari wato plus sannan a saka ɗaya a sai a jero lambar gobe da dai kada a manta za a gudanar da zaben gwamnoni a najeriya har ila akwai batun canja sheka da 'yan siyasa ke ta yi a najeriya baya ga haka a jamhuriyar nijar a wannan makon ne gwamnatin mamadu isufu ta cika shekaru hudu tana jin ragamar mulkin kasar sai ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da kuke ganin za ku iya magana a kai bari mu je ga katsina mun samu kira wane ne akan layi a katsina ku kanan yalo ne daga danke to madalla muna jin ka menene ra'ayinka na yau to ra'ayina a yanzu dai na ba da koyon na ga zaɓen na ubangiji allah sa a yi shi lafiya a kare shi lafiya amin kuma muna ba da abin gamu ko ba mu ga wannan mutane da aka ce suna dan maido kayayyaki to su ci gaba da maido kayayyakin da suka sassa ce wa jama'a to madalla lamun Allah taimaka mu gaban mu to madalla mun gode to ga wani kira daga taraba wane ne a kallai a taraba hello muna jinka wane to mala awalu muna jin ka menene ra'ayinka na yau eh, eh. Mala Awalu ga dukkan alamu layin ka bashi da kyau ina ga ka kashe ka sake kira za mu ɗauki kiran kan Allah da bar mu je ga Akure. Ah, Akure wane ne a ah, kan layi Akure? Aliyu Abubakar ne daga Akure. Mala Aliyu menene ra'ayinka yau? na game da abin nan game da wannan abin nan din ne wani abu abu da kuke tattaunawa game da ra'ayin da yi to yau dai fili abu ɗaya ke akwai batutuwa da dama da muka aka suka faru a wannan makon akwai batun a canza shiga da 'yan siyasa ke ta a najeriya akwai batun jamhuriyar niger da aka cika shekaru hudu a ragamar wato gwamnatin muhammad isufu take jan ragamar mulkin kasar akan me za ka yi wato ka faɗi ra'ayinka gobe kuma za a yi zaben eh, gwamnoni a najeriya ni zan faɗi ra'ayina ne game da masu canza masu canza sheka mu ma a mhm. nan jihar ondo akwai wanda suke canza sheka daga jam'iyyar pdp suna komawa jam'iyyar apc to madalla mun gode mala aliyu bari mu je jigawa waye akan layi a jigawa hello waya kan layi a jigawa to ga dukkan alama dai watakila yau muna dan samun tangarda da layukan da kiran da kuke yi a kan layi kada dai ka manta kamar da muka faɗa lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai an saka alama ƙari wato plus sannan a saka ɗaya sai a jero lambar to ga kira daga abuja babban birnin tarayyar najeriya waye a kallaye abuja salamu alaikum wa alaikum salam muhammad lawan ne malam muhammad lawan barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka muhammad lawan daga abuja nyanya eh muna jinka muhammad lawan eh, ra'ayina kan wannan maganar zaɓe allah sa dai a yi zaɓe lafiya a gama lafiya amin su amin kuma game da mutane masu komawa eh, jam'iyyar pdp daga eh, zuwa apc daga pdp zuwa apc muna roƙon allah ya sa da gaske suke komawa ba suna koma da wata manufa ba ne kuma da mun gode muhammad eh, lawal bari mu je mina wane ne akan layi a mina jihar naija kenan ibrahim ne daga mina to malam ibrahim menene ra'ayinka yau ra'ayina yau shi ne mu kamar yadda aka yi wancan zaɓe Allah ku yi sa a yi wannan lafiya a zama su sun kwanciya hankali. Amin su amin. Insha Allah ya ra'ayina nan. To madalla mun gode Malam Ibrahim bari mu je arewa wasu gabashin Najeriya a jihar Gombe. Wane ne akan layi a Gombe? Hassan Musa Sababa ne. Malam Hassan barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka? Ra'ayina shine a game da siyasar Gombe. Mm. kamar yadda <clears throat> kamar yadda gwamnan mu na ya yake fama da shugabanni 'yan adawa kuma alhalin sosai na ya ayyuka masu amfani sosai na muna cikin moriyar wannan abubuwan sabon saboda matsaloli na wa'ansu son zuciya da son wargaza masa wani al'amura su ke muke magana a kai su hakura su bar shi ma ya ci gaba da mulkin saura shekara hudu da suka gabata. Allah mun gode malam hassan bari mu je makwabciyar jihar gombon wato bauchi wane ne akan layi a bauchi abdulsalam usman abdulrazak malam abdulsalam abdulrazak barka da shigowa wannan fili menene ra'ayinka yawa ra'ayina shine muna roƙon allah allah ya sa da muka yi wancan lafiya ko mu gama wannan lafiya amin Allah ya tabbatar mana kuma da alkhairin sa gaba baki da amin mun gode malam abubakar da wannan ra'ayi naka to sai mu je maiduguri duk dai makwabciyar baucin ce wane ne akan layi a maiduguri jihar borno kenan eh, bala idris ne a maiduguri malam bala idris barka da shigowa menene ra'ayinka yawwa na rage ina neman ku Allah bai sa da ku wace yau Allah sarki mu ma muna matuƙar farin cikin kasancewar cewa wato ka same mu a yau menene ra'ayinka farin cikin samun ku saboda aka ubangiji Allah ya sanya alheri Allah ya ba ku iko wannan abu da kuke ta shekarwa na ji daɗin sa nan gaba zan ci kiran to madalla mun gode malam bala idris kwarai da gaske kada dai amanta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu je katsina wani ne akan layi a katsina Kana magana da Alhaji Hassan Cancan. Alhaji Hassan akwai buƙatar kaɗan kashe rediyonka ko kuma ka zaman to yi nisa da ita domin muna jin ƙarar rediyon. Yau wato muna jin ka menene ra'ayinka? Ra'ayina ina son a jama matasanmu hmm. game da wannan zaɓe da Allah su bi a hankali. Hmm. A yi zaɓen nan lafiya muna fata Allah sa a yi lafiya a tashi lafiya. na'am to malam mun gode malam hassan bari mu je jihar jigawa a garin wurno wane ne akan layi a wurno sokoto ne karamar mulki ta wurno jihar sokoto oh to eh, muna jin ka na jihar sokoto a garin wurno kenan eh amin afuwa ne eh, ina jin ka abdullahi eh muna jin ka menene ra'ayinka ra'ayi na shi da wannan zaɓen kamar wanda an kai shi wancan sati biyu da sun ka shige lafiya Allah ya sa wannan aisha laya a kare laya. Amin sun amin. a fatar dukkanin mutane da sun ka zaɓi janar muhammadu buhari to su goya ma gwamnoni da ka goyon baya waɗanda an jam'iyya ce saboda wanda ya zaɓi buhari to yana da buƙata a ce ya samu magoya baya domin ya samu jin daɗin ayyukan da ya kamata shi don yan bai da magoya baya babu wani aiki wanda ya kamata shi da ya so da haka goyon baya ne shine a zaɓi gwamnonin nan da a goyon baya ne ta madalla mun gode da kuma wannan kira ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku mun gode kwarai da gaske da irin gudunmawar da kuka bayar yanzu kuma ga Mamadu Danda da labarin wasanni. Wasanni a takaice. to bari na fara da kullun kafa inda mai koyar da 'yan wasa na santatin wato christophe galtier ya ce ɗaya daga cikin manyan 'yan wasa na faransa da suka zo daga wata ƙasa shine zlatan ibrahimovic ibrahimovic din kuma an dakatar da shi a ranar juma nan a bisa bakakin maganganu da ya yi game da alkalin wasa a wani wasa da aka yi a gasan cin kofi na league mai koyar da 'yan wasa na bastia gislain prenton yana ganin dan wasa brondas zai iya dawowa ya buga kwallo a wasan karshen da za a yi a ranar asabar nan da zai hada bastia da psg sai dai ana ganin wannan wasan da za a yi goben wato kowa na nuna goyon bayansa ga club din da yake so bayan rashin jituwa da ke tsakanin su shugabannin club wato om da ol wato vincent labrin da jean-michel odias sun hada kai domin ganin sun tsara yadda za a tafiyar da kwallon kafa na faransa mamadu danda sashen hausa na murya amurka a jamhuriyar kamaru. To yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tana ƙara bayyana cewa ƙungiyar sababin nan mai tsauran ra'ayi wacce ake kira ISIL ko da ish a takaice na ƙaddamar da wani mummunan farmaki don kau da sauran ƙabilu da ƙungiyoyin addinai waɗanda ba su da ra'ayi guda da su na islama ko kuma na al'adu kawai saboda irin addinai da suke bi 'yan shi'a musulmi da kirista da yazidawa da yahudawa da 'yan ismaila da 'yan durus da ma sauransu ana tilasta musu barin addinansu ta wajen kashe su ko kuma raba su da mahallansu inda kakanninsu suka zauna shekaru aru aru wasu akan sace su sannan wasu kuma akan tilasta musu yin harkokin lalata a cewar mataimakiyar babbar wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya michelle sison a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a kan waɗanda ke fama da hare-hare da mazugunawa saboda ƙabilanci ko kuma addinai a gabas ta tsakiya wanzar da 'yancin addini abu ne da shugaba obama ke baiwa fifiko kuma na ci gaba da zama wata muhimmiyar manufa da ke shata harkokin diflomasiyya amurka a duniya a cewar ya son saboda haka za mu nemi taimaka ma waɗanda suka fuskanci barazanar ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi ciki hada isil tun da aka soma rikici a syria mun ba da gudunmuwar dala miliyan uku da dubu ɗari bakwai na agaji ma dukkan waɗanda rikicin syria ya shafa ƙasar amurka ce ta farko wajen ba da gudunmuwar agaji domin taimakawa waɗanda suka rasa mahallansu a iraki da tana da sama da miliyan 219 a kasafin kuɗi na shekarar 2014 an ba da taimakon ne ga mabukata ba tare da la'akari da addinin su ko ƙabilarsu ba wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ta yanzu kuma ga ibrahim almasi garba da labarai amma a takaice To Lalo a takaice kamar yadda ka ce fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ana kyautata zaton shugaban Amurka Barack Obama da takwaran aikinsa na Cuba Raul Castro za su yi ganawar tarihi a gobe Asabar a wurin babban taron kasashen nahiyar Amurka a Panama. Hare-haren jiragen yakin taron dangin da kasar Saudiya ke jagoranta sun bararraka kasar Yemen a rana ta 16 a jere a yau dinnan Juma'a inda suka auna wuraren adana makamai waɗanda 'yan tawayen hutsi na masabar shi'a ke amfani da su a sana babban birnin ƙasar. wakilan gwamnatin siriya da na wasu kungiyoyin 'yan tawaye sun kammala tattaunawarsu a yau dinnan juma'a a ƙasar rasha ba tare da alamar cin jituwa kan yadda za a kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru hudu ana gwabzawa ba wannan ne zagaye na biyu na tattaunawar zaman lafiyar siriya da ake yi ba tare da cimma wata maslaha ba Wata kotu a Pakistan ta sallami wanda aka zarga da shirin hare-haren da aka kai Mumbai a shekara ta 2008 waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 166. tuma da la'a gaida kai ibrahim ka almasi garbatu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim kalmasi garban da ya taya ni gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu yau mr jackson mate muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.